gaba ana magana maslahatul mursala cewar bangaren waɗanda suka ce za a yi aiki da ita karafi yana cewa almaslahatul mursala fi jami'il mazahibi a dukkan mazhabobi ala tahqiqi a bisa tantancewa da bincikawa da ƙaƙulowa da kewayowa li annahum yaqisuna wa yufarriquna ويبرقونا سنة إيافي سنة بمبن سوى بالمناسبات ولا يطلبون شاهدا فأتى نيمان دليل كذا سيدنا بالاعتبار ولا ولا نعني بالمصلحة المرسلة إلا ذلك وقال ابن دقيق العيدي هذا من الشافعية نعم الذي لا شك فيه anna malikin tarjihan maliku rahimahullahu yana da rinjarwa ala ala gairihi min alfuqaha'i fi hada nau ah, kai zan dan koma baya kaɗan magana na shi na'am allazi la shakka fihi anna li malikin tarjihan ala gairihi maliku ana rinjar da shi akan wani sa ala gairihi min alfuqaha'i fi hada nau tunda maliku ya yadda da maslahatul mursala a cikin me suke da suna uh, masadir nashi da ga akwai maslahatul mursala wanda an buga shi a baya littattafan koko duk wanda ibrahim ne ya buga wa littafin sa ne to za su da ya fa masadirun imamu malik wa yalihi ahmad sai ahmad ke bin shi dan hambali rahimahullah wala ya kadu ya kalu huma wani nasu ma bai fita a an itibarihi fil jumla la'akari da har bai faɗa da masalihul maslahatul mursalatin wani wurin sai kaga yayi aiki da shi tare da yana ya karfa walakin li hadaini tarjihun wa'annan malamai biyu imamai guda biyu maliku da ahmad bin hanbali sun yi fice fil istimali على غيرهما وقال الشنكيتي الله يجيك عيشي جميع المذاهب أي جبات مذهبوبي يتعلق أهلها بالمصالح المفصلة يا كانسو سنا راتيوا سنا ين حجة كينا دا مصالح المرسلة دا مصالح المرسلة وإن زعموا التباعد عنها ko da sun ɗauki nesa daga gare su in ka biyo aikinsu aikinsu aikinsu sai ka samu wani ya yi aiki da almaslahatul mursala walakin na hun kai dai su ya talifo da fin nazari ilaiha suna bambanta wajen la'akari da su ainihin malikiyatu Ya'uduna suna kirga dalilan mustaqilla المصلحة المرسلة دنا كرجة مصدرين من زمان كانسا والجمهور من الشافعية والحنابلة وأحد الأقوال عند الحنفية أكو كون يدرجونها آه، تحت القياس سنة نرك مصلحة المرسلة أكركشن قياسي سيما قياسي وبعض الحنفية يدخلها wasu daga nafiya ma suna shiganta sosai ta hatar istihbari suna sa ta karkashin istihsan a sun kuma ita ma matsala ce mai zaman kanta wa ba'aduhum kal gazzali yarji'uha lima qasudi shari'i alladhi dalla alayhi al-kitabu was sunnatu wal ijma mu kuma nan za mu tsaya مختارات من مؤلفات الشيخ عثمان بن فودي رحمه الله